أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau wannan yammaci na ranar litinin daren talata watan musulunci watan Rabi'u awwal yana da kwana talatin jira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda ya zo daidai da sha ɗaya haka ne ko sha ɗaya ga watan biyu miladiya uku. har yanzu ne muna cikin kitabul azan a cikin wannan littafi mai albarka bulogul maram min ajillatil akam na alhamis ahmad ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kuma wannan darasi shine darasi na arba'in a cikin wannan littafi mai albarka قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر وعائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوب وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت متفق عليه وفي آخره إدراج bala ya ce wa an umar an karɓo daga abdullahi ɗan umar wa aishata da nana aisha kala suka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna bilalan hakika bilal yu'azzinu bilailin yana yin kiran sallah da daddare fakulu dan haka ku ci washrabu ku sha hatta yunadi ibn ummi maktum har sai ibn ummi maktum yayi kiran sallah wa kana rajulan a'ma shi abdullah ibn ummi maktum mutun ne makahu la yunadi baya yin kiran sallah hatta yuqala la sai an ce masa asbahta asbahta ka shiga safiya ma'ana alfijir ya keto gari ya waye gari ya waye muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi wa fi akhirihi idrajun a ƙarshen wannan hadisi akwai idraji wannan hadisi da Alhamis ibn hajar ya kama mana a cikin wannan littafi bulugul maram min ajillatul ahkam ya zo ne don yi mana bayanin shin ana iya kiran sallah lokaci bai yi ba na ɗaya kenan na biyu kuma hukuncin kiran sallar asuba ya ya kamata a yi shi ya kama na hadisin abdullahi dan umar da nana aisha allah ya kara musu yarda hadisi ne ingantacce yana cikin bukhari da muslim da haka baya bukatar wani dogon bayani dangane da ingancin shi yake cewa inna bilalan haƙiƙa bilal yu'azzinu bilailin yana yin kiran sallah da daddare wannan yana gwada mana al'adar bilal shine yin kiran sallah bilailin ba'un dinnan ba'un ce zarfiya ai ma'ana yu'azzinu fi laili yana yin kiran sallah cikin dare domin bilal yakan kira sallar asuba gabanin bullowa alfijir na gaskiya sai manzo Allah ce fakulu washrabu ku ci ku sha fa wannan fa'un da aka kawo tana nuna cewa babu laifi a ci a sha ana magana kenan da masu azumi da duk wanda zai azumi idan ya ji kiran sallar bilal idan ya je kiran sallar bilal to ya ci abinci kuma ya ci gaba da shan ruwa amma nan umarni ba na wajibi ba ne umarni ne na mustahabbi ma'ana ya halatta ka ci umarni ne na nuna halacci kai umarni ne na ibaha halacci sai maza Allah yake cewa hatta yunadi ibnu ummi maktum har sai ibn ummi maktum ya kirawo ibn ummi maktum shine abdullah ibnu ummi maktum wasu suka ce sunan shi abdullahi ibn qais al-qurashi ma'ana ummi maktum din nan mahaifiyarsa ce dangane ne zuwa ga mahaifiyar shi amma hakikanin sunan shi abdullahi ibn qais al-qurashi wasu suka ce abdullahi ibn amr al-qurashi al-amiri an nasabta shi zuwa ga mahaifiyarsa shi sa su malamai suka ce akwai halaccin a danganna mutum zuwa ga mahaifiyarsa idan ya shahara da haka kuma aka bukaci yin haka din misali ya shahara ana kiran shi dan tabawa ko dan ta sallah wannan ya halatta a shari'a idan ma'ana akwai bukatar haka din kamar yanzu nan yadda manzo Allah ya dangana shi zuwa ga mahaifiyarsa yace ibnu ummi maktum ibnu ummi maktum ba quraishi ne manzo Allah yana girmama shi yana ban masa kula da madina ya zama kekewa mutane limanci idan manzo Allah zai tafi jihadi zai tafi yaki yakan bar Abdullahi bin Ummi Maktum shine liman hal zuwa lokacin da manzo Allah zai dawo Madina Abdullahi bin Ummi Maktum suka ce yayi shahada a yakin Qadisiyya yakin Qadisiyya a yaji yakin Qadisiyya kai afwan yaji yakin Qadisiyya a zamanin Sayyidina Umar kuma suka ce yayi shahada a can wasu suka ce a Madina ya dawo yayi shahada an yi sabani a inda yi shahada shi ne wanda Allah ya ambata cikin suratu abasa abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma ne Abdullahi ibn Ummi Maktum da haka yana cikin masu wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kiran sallah da manzon Allah ce in yi kira sallah kada a ci kada a sha amma an ji kiran sallah Bilal to a ci abinci kuma a sha ruwa a ci gaba da ci ma'ana ya halatta a ci sai ce wa kana rajulan a'ma mutum ne makaho wannan kana rajulan a'ma suka ce ba faɗin na na aisha ba ne ba faɗin abdullahi dan umar ba ne ba faɗin annabi ne sallallahu alaihi wasallama ba tunda an ce man kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama inna bilalan wannan maganar manzon Allah ce yu'azzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibn ummi maktum to wa kana rajulan a'ma ba maganar manzon Allah ba maganar waye ko suka ce maganar imamu zuhri ne sai daga cikin masu riwaya wanda ce a'a maganar magana abdullahi dan umar wasu dangana ta ga imamu zuhri wasu dangana ta ga abdullahi dan umar wannan magana ita ce idiraji shi ne shigar da wata magana cikin hadisi ba tare da an gaya maka cewa wannan maganar ba ta cikin hadisin ba shine abinda malamai suke kira idiraji idraju kalami ba'd ruwati fi matn al hadisi Idiraji yana zuwa farkon hadisi yana zuwa ƙarshen hadisi yana zuwa tsakiyar hadisi ta yaya ake gane idiraji ne ta hanyar wata riwaya din wani aka bibi wata riwaya sai ta zo da bayani filla filla kamar wannan riwaya ta abdullahi dan umar idan ka koma riwayar imamu sahawi da imamu al-bayhaqi da suka zo kan hadisi sai suka ce qala bulu, shihab ibn shihab zuri ya ce wa kana rajulan a'ma kun ganta nan sai muka gane ashe wannan magana idraji ce ma'ana shigar da wani zance ne cikin matanan hadisi wasu kuma suka ce a maganar abdullahi dan umar ne da haka a wata waya haka ya gwada almin dai ba magana annabi ce sallallahu alaihi wasallam a cikin cewa wa kana rajulan a'ma yana nuna cewa babu laifi a ambaci mutum da abin da yake tare da shi na cuta na rashin lafiya idan an yi haka ne dan a gane shi in akwai buƙatar yin haka baya cikin babin giba kuma ce wa kana rajulan a'ma mutum ne makaho shi ya halatta ka ce dan gurgun nan idan an zo an tambaye ka wane ka ce wani wane aka ce wane kaza ka ce mai gurgun nan aka ce eh wannan ba giba bane in dai akwai buƙatar yin haka in an yi ne litta aribi kamar za ga malamai akwai masu wanda ake danganta irin wannan misali al'amash kaga amash a larabci wanda ba gani sosai an kira shi da wannan ne duk ta'arif irin wannan ko misalai suna nan da yawa amma in baya so ko babu bukata to baya halatta in ba bukata za in ka bada za a gane shi ba bukata sai ka bada shi shi ba sai ka ce baki kirin nan ba wannan mutumin bakin nan ba sai ka bada haka ba ko wannan gajeren nan ko wannan gurgun nan duk in ba ga bada haka ba za a gane shi to ba bukatar ka bada amma in bayani ya zo ta yadda idan ka zo gurin alkali ba za a iya gane shi sai ka faɗa ka bayanin shi ake yi misali tambaya ake yi <coughs> dan a gane shi to babu laifi ka ambata ka. da haka nan imam zuri ce wa kana rajulan a'ma mutum ne makaho la yunadi baya yin kiran sallah hatta yuqala la sai an ce masa asbahata asbahata ma'ana ka shiga safiya alfijir ba ya keto alfijir ya keto sai an gaya masa sannan sai tashi kira sallah wannan hadisi dalili ne akan halaccin kiran sallar asuba gabanin lokaci da ɗan kaɗan amma malamin suke da sharaɗin idan za a ƙara wani kiran sallar in ba za a kira wani sallar ba to ba halatta a kira na farko sai a yi na biyu kurin amma in an san za a yi biyun to ya halatta a kira na farkon gabanin alfijir ya to fa'idar kiran sallah na farko suka ce don mai bacci ya tashi kamar yadda ya zo a hadisi ya sai ki na'imu dan mai bacci ya tashi sannan wa yarji ulqa'im wanda yake kiyamar laili kuma ya dan zauna ya huta ya shiri sannan wanda yake son yi sahur kuma ya je yi sahur wanda yake kiyamar laili shi ma zai azumi ya je yi sahur shine fa'idan wannan kiran sallah to yaya tazarar ana laƙiƙa kiran sallar farko da na biyu a na asuba babu tazara mai yawa in ka ba da lokaci mai tsawon gaske shine rabin awa amma minti goma minti sha biyar shine abin da ya kamata ya zama tsakanin dan a riwaya na na'ija take cewa kai ka ce tsakanin kiran sallah na farko da na biyu kamar a ce wannan ya sauka ne wannan ya hau ma'ana mai kiran sallah farko yana saukowa na biyun zai hau shine tsakanin shi ka ce ana yin shine dab da alfijir zai kito ba kamar yanzu yadda muke gani ba wani ta yi tsakiyar dare ya kira sallah wannan kuskure ne wani ta ce kira sallar sai ma'ana ga kabanin kuma a yi kiran sallah na biyu kuma an ɗau awa daya wannan kuskure ne so ake zama ɗan tsakanin kare wuce minti sha biyar minti ashirin in an ta minti talatin kamar yadda malamai suka yi bayani domin tsakanin bilal da abdullahi bin umar maktum kamar yadda ya zo a riwana na aisha ce kai ka ce daga wannan ya sauka wannan ya hau ba wani gab mai yawa ba kamar yadda muke ba kuma wanda yake gwada mana kiran sallar asuba guda biyu ake yi rak kuma yanzu ku ji wasu ladanan suna yin ba adadi musamman da azumi wani sai kira sallah shi kansa bai san adadin da ya kira ba da ya ta motsa mai sai jan kare kiran sallah ya zo ya zauna da an ji ba iska ta kaɗa sai kara banka wani kiran sallah sai ka ji mutum ya kira kiran sallah bakwai wannan sabanin sunna ne kiran sallah biyu ake a sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wannan hadisi har wa yau yana gwada mana halaccin mai kiran sallah zai iya zama makaho amma da sharaɗin in an in akwai wanda zai iya gaya mai lokaci yayi yasa imamu bukhari da ya kan wannan hadisi sai ce babu azanil a'ma idza kana lahu man yukhbiru baban halaccin kiran sallan makaho idan akwai wanda zai bashi labari ya halatta ladan ya zama kawo amma a samu kun ga yanzu mu ko ba wanda zai ba labari akwai agoguna na makafi wanda da ya haka zai gane karfe nawa kaga yanzu ko ba mai ba da labari makahu zai iya zama ladan kurin da ya haka yaji ji karfe nawa zai kira sallah inda ga agogo mu ma masu idanun da agogon muke dubawa da kuma yi kuskure ko ya zama agogon ya samu matsala sai in yi kaga sai a gaya masa sai to ka gyara agogon ka ya zama ba daidai yake tafiya ba da haka ne babu laifi a zan wasu malamai na cewa makaho ba zai kina sallah to amma magana bi inganci ya halatta ga Abdullahi bin Ummi Maktum yana yi sannan hadisi ya nuna mana halaccin ya zama ladanai guda biyu ya halatta a riƙi ladanai guda biyu ko sama da biyu a masallaci ɗaya kamar masallacin da ya halatta a ce muna da ladanai uku biyu gwargwadon yadda muke bukata ila na ɗaya baya nan da azahar sai mu sa wani ya dinga yi sai ne ladani amma da azahar kila wannan baya nan sai da magarba da isha to da magarba da isha kai ne ladani ya halatta shi sa an kaje haramai ne za ga ladanai da yawa kowa jadwali suke yi wannan ya zo rana kaza wani ne zai rana kaza wani zai ko lokaci kaza wani ne to ya halatta in kuma aka samu ladani guda ɗaya babu laifi sannan ga shi kun ga anan manzo Allah guda biyu ne yake da su ɗaya wannan ɗaya wannan amma kiran sallar ladanai biyu ko biye da biyu a lokaci guda ga masallaci ɗaya wannan ba sunna bane da can ana yi amma yanzu ba a yi duk da dai kila kasashen larabawa za su ka daidai kuma lare ba in wanda ya kwana sai wance ya daga wannan ba daidai ba ne ana son ya zama ne guda ɗaya in wanda ya kira in wani zai yi to ya zama lokaci ne daban sannan wannan hadisi yana gwada mana cewa ya halatta ka ka dogara akan sauki wajen riwaya malaman hadisin istinbadi daga wannan hadisi al-hikmatu ala sauti bin riwaya cewa ya halatta ko da ba ganin malamin kana jin sautin shi ka tabbatar nashi ne kai kana jin sautin ka je kai riwaya ba sai ka gan shi ido da ido ba sai na gano wannan hukuncin abdullahi bin ummi maktum yana kiran sallah ne akan akan maganar wani yana ganin shi baya ganin shi magana zai je shi mai asbata asbata sai ta tashi kwana kiran sallah to ya halatta kamar malami yana cikin masallacin nan kai kana wajen masallaci yayi riwayar hadisi ka biyo ka je ka ba da riwaya ko da ba shi ba imamun da sa'i yana da wani malami da ake kira al-harith bin miskin lokacin da imamun da sa'i ya je gurin wannan malami ya yi shiga haka shi kuma bai san shi ba da yakan ne sai tsoron ko CID ne irin kila yaran masu mulki ne sai da haka malamin alharis ya kori imamun nasa'i yake tashi shiga bani guri da haka imamun sa in yazo sai ya lafi shi malamin ba ganin shi amma shi yana jin sautin shi da aka haka karatu da yazo in kana karanta lidan zaka ji ce haddathani alharis ibn miskin qira'atan alayhi wa ana asma da aka babu laifi a gurin malaman hadisi duba da Abdullahi bin Ummi Maktum wa kana rajulan a'ma sannan ya halatta a dogara da kiran mai sallah wajen ci ko sha da azumi idan ya zama azumtacce ne kun ga manzo Allah ya ce in bila jahi fakulu washrabu saboda an aminta da bilal ba zai zo kiran sallah ba a lokacin da baya halatta a yi da haka in dai kun je ya kiran sallah ku ci gaba da ce ku ci gaba da sha sai in wane ya kirawo to ya halatta a dogara da mai kiran sallah amintacce wajen ci ko sha da azumi babu laifi amma in ba amintacce bane to baya halatta sannan kuma wannan yana nuna mana eh, riwayar da na ambata duk da bata zo a nan ba cewa tsakanin lam yakun bainahuma illa an yarqa hadha wa yanzila za tsakanin su kamar wannan ya wannan su kana ana kiran sallah ne akan guri mai tudu mai tsawo sai za suka ce hasumiya da ake ta masallaci babu ita zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya ne wasu ka ce bayan baya ne daga baya aka fara yin hasumiya wasu ka ce a zamanin daula umawiya ne lokacin mulkin muawiya wani da ake kira ubaidillahi bin ziyad ziyad bin abihi ziyad bin abihi shi ya fara yin ta wasu kuma suka ce ba su amma dai al'asu a zamanin manzan Allah babu ita sai dai in za a kiran sallar akan hau wani guri da yake da tudu ke sa a baya da can an gina masallaci ake zuwa dan yi gurin kiran sallah a gefe wannan babu ne da haka dan ana yi ne dan mutane su tuno har kuma daga lokacin da aka zo ana yi amma yanzu da mutum zai gina masallaci babu hasumiya ba ne da za a gina masallaci babu kubba kubba an ana yi sama daga baya ta zo hatta wannan mihrali duk daga baya zo da bayan masallaci ne asali kurin da an gina guri gurin aljimla za a yi alama ne ba sai an yi wannan mihralin ba shi za wasu malamai da suka tsananta wasu ce ba halatta yi amma wasu malamai suka mai shaƙu su na ta da ya waye gari ya zama shi'ar ne na musulmi babu laifi in an yi babu wani abu amma in ba yi ba ba komai haka nan kubba ɗora tauraro da wata duk wani abu ne da aka fara shi a lokacin daula saljukiya daula ce ta wannan lokacin daula usmaniya wannan da ta kare ta ba usmaniya ba ta shek usman dan foliyo ba daula usmaniya ta turkawa eh to lokacin da suka fara amfani kuma da tauraro da wata da tauraro a matsayin shi'ar na musulmi a lokacin idan ya zama na kiristoci suna daga kuros sai aka me yi musulmi su kuma za su ringa ɗaga ya zama alama ta sai aka ce to a yi tauraro da wata sai ake amfani da shi a lokacin shi za ga yanzu duk kasashen larabawa za ga asibitocin su ba sa sa cross sai sa ma'ana tauraro da wata za ga red cross za ga an sa cross ne kuma ya sa tauraro da wata saboda dai a guja wancan wata dai alama ne amma duka wasu abuwa ne da yake daga ba in yanzu nan muka ce mu garin nan masallacin mu ba za mu yi amfani da tauraro da wuta ba wani abu daban za mu saba wanda zai ce mun saba musulunci ko mun saba wannan domin wani abu ne da yake shi'ar in an ba lalle sai kai wanda ka tara ana yi ba almuhim kada ya kama da abin da ya zama na arna ko wanda musulunci ya hana kamar yanzu cross baya halatta musulunci baya halatta musulmi ya alama da cross bal manzo Allah ko bishiya ce ga tayi alama wanda yakan kawar da ita yakan sa kare ta a ta ta saboda kada ta bada wata alama ta daban amma in ba haka ba laifi dan mutum yi alama da wani abu wanda yake zai gwada inda yake to wannan hadisi kenan sai mala yace wa an umar an karbo daga abdullahi dan umar anna bilalan haqiqa bilal azana qabla al-fajr yayi kiran sallah gabanin al-fajr fa amarahu an sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya umarce shi an yarja ya koma fa yunadiya ya kira yace ala innal abda nam ku saurara hakika bawa bacci yayi nama yayi bacci ma'ana ku saurara bacci ne ya rinjaye ne, ma'ana lokaci bai yi ba rawahu abu daud wannan hadisi abu daud ne rawaito wada afahu amma ya raunana shi hadisi ne da imam abu daud ya raunana shi amma wasu malamai suka inganta cikin malamin da suka inganta shi akwai wani malami da ake kira samir wanda ya taƙiƙin bulugul maram kamar nuskar da ke guri na shi ya taƙiƙin ta sunanci eh, ita ce a gurin malam ba samir ibn amin az-zuhairi shi ya ce hadisi ne sahihi to amma ana haƙiƙa malaman hadisi ali bin abdullahi al-madini malamin imam al-bukhari ne imam ahmad ibn hanbal da imam al-bukhari da imam yahya az-zuhali az-zuhali malamin imam al-bukhari ne da muslim da abu hatim da abu dawud da imamu tirmizi da imamu asram da dara kutni duk sun tafi cewa wannan hadisi ba marfu'i ne, hadisi ne mawqufi wasahihu annahu mawquf to kamar ya mawqufi suka ce asalin abin da ya faru kissa ta faru ne ga Abdullahi dan Umar kamar yadda na ya rawaito Abu Dawud ya kashi ta wata hanyar daga nasi daga abdullahi da umar cewa kana li umar mu'azzinun isa ta faru ga umar ba abdullahi da umar ba abdullahi da umar ya ce sai jina umar yana da mai kiran sallah na ku masru ko mas'ud sai je kiran sallah gabanin ba ta yi sai sai jina umar ya ce je sake kiran sallah asali abin da ya faru kenan sai wani mai ruwa ya kuskure sai danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce waye ya kuskure suka ce hamadu Ibn salama ne ya kuskure farafa al domin cikin sanadin wannan hadisi da muka karanta ya zo ta hanyar hamad ibn salama an ayyub an nafi an ibn umar to da haka wadancan malamai da najira ali bin abdullahi madini malamin ilal ne ilal eh wajen abin da ya shafi sanin illar hadisi ko bacci yake in ka tashe shi ya ji hadisi zai ga ma inganci ko rashin ingancin shi a ah, hakanan nan imamu ahmad ibn hanbal yana da bayanai akan abin da ya shafi ilal haka nan imam bukhari haka nan imam yahya az-zuhali muhammad bin yahya az-zuhali babban malami ne haka nan abu hatim eh eh kamar ya eh nashi ne nashi ne nashi ne littafin ilal da yake ciki da imam tirmidhi da abu dawud da dara qutni duk sun tabi cewa hadisin mawqufi kisa magana bi ingancin hadisin bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ka ka duba aunul ma'bud ya hafaito wannan bayanai na malamai da na ambata mana da haka magana mai inganci hadisin bai inganta ba abin da ya inganta ya faru ne ga sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda to anan idan muka kalli labarin hadisin Bilal ya kira sallah qabla tsulul fajr ma'ana yana zaton alfijir ya to. ba da gangan ba ma'ana yana zaton alfijir ya to. sai manzo Allah ya ce koma ce ala innal abda nam ma'ana bawa yayi bacci imam al-khattabi yace ma'anar ala innal abda namun ala innal abda nama yace zai iya daukan ma'ana guda biyu inji imam al-khattabi ko dai ya zama abinda ake nufi annahu ghafala anil waqti shine ma'ana ala innal abda nam ma'ana kamar a ce ya manta lokaci ya gafala larabawa suna cewa nama fulanun an hajatihi idan mutum ya manta ya gafala sai ya ce nama an hajjati ma'ana ya ya gafala kaga nama din ba bacci take ne ba nama an hima ma'ana kamar a ce ya gafala ga barin bukatar shi ya manta to shine ala innal abda nam ma'ana kamar ka ce shi mai kiran sallan nan fa yayi kuskure ce ne mai kiran sallah na yi kuskure mai kiran sallan nan kuskure ne shine ma'ana ala innal abda na imam al-khattabi ce ko kuma ka ce ma'anar shi kamar tana gwada cewa ma'ana bawa mai bacci ya ci gaba da baccin shi ma'ana wa annahu ada li nawmihi iz kana alayhi baqiyatun min al-layl kamar me me kiran sallah yana cewa kowa ya cigaba da bacci akwai sauran dare mu dai ya je ya gyara ne da za a fahimci lokaci bai ba to wani fikiu za mu kira daga wannan asar mun dauke shi ya tabbata ga Umar dan Khattab yana nuna mana idan mai kiran sallah ya kira sallah akan kuskure lokaci bai yi ba sai ya zo ya gyara sai ya zo ya gyara idan mutum kira mana sallah lokaci bai yi ba sai ya zo ɗauki zai ce jama'a kiran sallan nan da ne kuskure ne kiran sallan nan da ne lokaci bai yi ba kiran sallan nan da ne lokaci bai bai da mutane za su ji sai da mu ba laraba ba ne sai a yi da hausa sai mutane su ji shine abin da fiƙin hadisin yake nuna mana amma hadisin da lamazin ya faru ga bilal da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗa cewa bai inganta ba wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idza nidaa idan kuka ji kiran sallah qulu misla ma yaqulu al-mu'azzinu ku bada gwadan kwatin abinda mai kiran sallah yake fada muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito walil bukhari a riwayar bukhari an mu'awiyata daga mu'awiya Allah ya kara musu yarda eh, wali muslimin a riwayar muslim an umara daga umar fi fadlil qawli cikin falalar fadin bin mai kiran sallah kama ya ƙulil mu'azzin cikin falalar fadin abinda kamar yadda mai kiran sallah yake faɗa kalimatan kalima fi wal hal alataini banda alatai alataini fa ya kudu sai ce la haula wala quwwata illa billah abin da zai faɗa kenan idan an ce hayya ala sala hayya ala sala sai ce la haula wala quwwata illa billah yanzu anan abin da zamu karanta hukuncin kwaikwayon mai kiran sallah din mai kiran sallah hadisin farko hadisin abi sa'id al-khudri wanda bukhari da muslim suka rawaito shi ingantaccen hadisi ne wanda Allah ce sami tumun nidaa idan kuka ji mai kiran sallah ana abin da ake nufi idza sami'tum sautal mu'azzini bil azan kun ji kiran mai kiran sallah yana kiran sallah a wanda ba zai idza sami'tumul mu'azzina in kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah wanda yana gwada za ka amsa ne ba lallai sai ka gan shi ba ko da ba gan shi ba za ka amsa sannan kuma yana gwada wanda bai ji shi ba ba zai amsa ba wanda bai ji shi ba zai amsa ba da misali kana tafiya sai ka hango mutum can ya hau kan hasumiya yana kiran sallah amma ba ka jin me yake faɗa ba buƙatar ka amsa amma sai kana tafiya ka ji kiran sallah ba ga mai kiran sallah ba amma ka ji to ana buƙatar ka amsa to maza Allah ya ce mi tumul mu'azzina idan kun ji mai kiran sallah fa qulu mithla ma yaqulu al mu'azzinu amma za mu gamo anan ya samu na kulu ko amma a wani bugun kamata ya zama fa kulu aka yi kamata ya zama da fa aka yake a dukkan ruwayoyi kuma a ka'idar larabci ma aka yi kamata ya zama da aka mu ƙara fa idan sami tumul mu'azzina kulu? aka yi kamata ya zama a ka'idar larabci ma kuma a duk ruwayoyi ma haka yake wala Allah wannan ko kuskuren bugu ne naka an gyara ko eh yau wanda aka sa an gyara wanda ba sa ba kuma sai an gyara a sa fa'un din faqulu mai kon qulu ko dai misla ma ya yaqulu kwatan kwatin abinda mai kiran sallah yake fada ai mislu kulli mislu kulli jumlatin yaquluha duk jumla da ya fada ku fada ana ana nabin ku faɗa amma ba buƙatar ka ɗaga sauki sai ka faɗa gwargwaron yadda za ka ji gwargwaron yadda za ka ji da kanka to a ina ne ba za ka faɗa abin da ya faɗa ba shine a riwayar muslim wadda mala ya kama daga umar bin khattab fi fadlil qawli kun ga yayin riwayar riwayar doguwa ce riwayar sayyidina umar domin yadda suke a cikin sahihi muslim كان تعذو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أهدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلا قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة وانا يتكي رواية مسلم شيني حافظ يتقي شيء أنا saboda shi burin alhabis ibn hajar da wancan hadisi ya zuci ku faɗa duk abin da mai kiran sallah yake faɗa to yana so nuna ma banda gurin hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala nan abin da zaka ce la haula wala quwwata illa billah to sai ce ma tunda shi wannan ne burin shi ba sai ya kama riwayar dogonta ba sai ce wali muslimin a riwayar muslim an umar daga umar fi fadilin qawli wajen falalan fadin kama ya qulul mu'azzinu kamar yadda mai kiran sallah yake faɗa kalimatan kalima fi wal hayalataini banda hayya alataini hayya alataini shine hayya ala sala hayya ala sala wannan ginin na jumla da aka ce hayya alataini shine abinda malaman nahu suke kira annahat nunun da haka rani da ta annahat sukan ce basmala suna rufin bismillahir rahmanir rahim sukan ce hauqala ko su ce haulaka ana cewa hauqala ko haulaka shine la haula wala quwwata illa billah da haka wannan hayala hailala shine la ilaha illallah wannan abin abinda malaman nawa suke kira ko malaman lugha suke kira annahad to banda wannan sai ka ce la haula wala quwwata illa billah wannan yake gwada duk abin da mai kiran sallah ya ka faɗa shi sa suka ce yaushe ne za ku koyi mai kiran sallah sai ya gama ko kuma idan yana yi in mun kalli riwayar muslim ta fassara mana ko riwaya muslim manzo Allah ta idza qala al-mu'azzin Allahu akbar Allahu akbar fa qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar kaga yana faɗa kana faɗa shi yasa ana san mai kiran sallah kare zama yana yin gudu idan sai Allahu akbar Allahu akbar sai dan tsaya kadan yadda mai ji zai faɗa wannan mai ji mace ce ko namiji kowa zai bi idan ya ce ashhadu an la ilaha illallah kai ma sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah yace ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma zai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah yace hayya ala sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ya halatta ka ce hayya ala sala sannan ka ce la haula wala quwwata illa billah wasu ka ce ya halatta amma magana bai inganci ba a hadawa shi da yayin da yake ce hayya ala sala ku taho zuwa ga sallah sai mai ka ce la haula ba wani motsi alhaulu shine alharaka eh motsi da wani iko wala quwwata ba wani karfi illa billahi sai ga Allah ban da dama ban da ikon wani karfi ko wani abu wajen bin Allah wannan da abu ne daga wajen Allah suka ce faɗin wannan sai sanya ubangiji ya baka damar amsa kiran sallah din amsa sallah din domin ka mai da lamari zuwa ga Allah baka da dabara baka da wani kimi baka da wani karfi sai abin da Allah ya baka to haka zaka faɗa la haula wala quwwata illa billah can ƙarshen kiran sallah zai ce la ilaha illallah kai ma sai ka ce la ilaha illallah in kun duba riwaya muslim babu ƙarin muhammadin rasulullah to kai ma za ka tsaya nan za ka ji wazirin da ladan ya ce la ilaha illallah sai wani ya ce muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh wannan bai zo ba a hadisi shi kuma zikiri ka tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wannan manzon Allah ya ce in ka bai kiran sallah ka faɗa haka kana mai gasgatawa a cikin ranka cewa la ilaha illallah to zaka shiga aljanna shi yasa yana da kyau mu kula da abin da ya shafi bin mai kiran sallah me hukuncin bin mai kiran sallah din mustahabbi ne Mana in kai kana da lada amma ba wajibi bane akwai malaman da suka ce wajibi ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarni ya bayar yace in an ji mai kiran sallah fa qulu umarni ne to amma dai a aikace kuma suka ce yana gwada cewa ba wajibi ba ne ma'ana yanzu yadda muke karatun nan ya halatta muka ji mai kiran sallah can mu shagalta da karatun ba lallai sai mu ba in wani abu ya zo amma abin da ya bi mutum ya bi za ka faɗa haka ma'ana kamar yadda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi shi yake gwada mana ana son ka bi mai kiran sallah yayin da yake kiran sallah to idan masallatan da ake kiran sallah ba ɗaya ba ne in ka je inda suke da tsari za ga ana kiran sallah lokaci guda lokacin da nan masallacin za su kwalla kiran sallar azhar lokacin sauran masallaci za su to kai kuma kana nan kasuwa wannan masallaci an kwalla kiran sallar azhar wancan an kwalla kiran sallar azhar ga wani can an kwalla kiran sallar azhar wanne za ka bi domin malamai suka ce sai ka bi masallacin da zaka amsa wanda zaka amsa kiran a cikin shi ma'ana wanda zaka yi sallar a ciki sai ka amsa na shi to amma idan wannan ya gama sai wancan ya bara na riga na bi wannan sai kuma wannan ya gama yanzu sai wancan ya bara suka ce shi ma sai ka bi suka ce abin da yake daidai shi ma sai ka bi shi ma in ya gama kiran sallar inda zai shiru wani kuma ya dauka shi ma sai ka bi shi daidai gwargwadon iya iyawarka domin duk wannan idan kai lada ne kalin lada ne akan lada za ka samu ma'ana lada mai yawa wanda a alal wannan lada da wannan sunna da yawa daga cikin mu ba ma iya binta za ga kamar abu ne mai sauƙi to amma sai wanda Allah ya horewa da yawa ana kiran sallah muna hira muna magana muna zance ba ma iya bi a wata ruwa manzo Allah ya ce in ka ji mai kiran sallah ka bi shi kuma da gama kai wa manzan Allah salati ka roƙan mai wasila da fazida wasila to manzan Allah ce cutan shi ya tabbata gare ka zaka zama cikin wanda manzan Allah zai cuta da haka yana da kyau a yi wannan sannan fadin fadin manzan Allah idza samitumul mu'azzina qulu ya hada kowa da kowa sawa'un wanda yake karatu ko yake zikiri wajibi ne akan shi shi ma'ana wanda yake karatu ko zikiri shi ma ana so ya shiru domin amsa mai kiran sallah wani lokaci ne kankani da zai wuce haka nan wanda yake dawabi kana cikin dawabi aka da kiran sallah sai ka bi domin dama a dawabi zikiri ake kuma kiran sallah ma zikiri ne eh mai sallah suka ce wasu ka ce in nafila yake zai amsa wasu ka ce in ba nafila yake ba zai amsa ba amma magana rajiha mai kiran sallah ba zai amsa ba mai kiran sallah yana cikin maza Allah na cewa inna fi salati shughla akwai shagalta a cikin sallah da haka mai kiran sallah baya cikin wanda ake son ya amsa kamar yadda wasu kamar da manzo Allah ya ce inna fi salati la shughlan a cikin sallah akwai shagaltuwa imam malik yana cewa in na bila ce sai ka amsa banda farilla wasu malaman maliki ba suka ce har farillan ma ka amsa amma dai abin da ya bi kada ka amsa in kana cikin sallah shekul islam ibn taymiya yana cewa -Iza sami al mu'azzinu yu'azzinu wa huwa fi salatin in ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah shi kuma yana sallah to ya ta wala yaqulu misla ma yaqulu ba zai bi mai kiran sallah ba inda jamhurul ulama gurin jamhurin malamai wa amma idza kana kharija salati amma in wajen sallah ne ba sallah kake ba sai qira'a kana karatun qur'ani au audu au du'a ko addu'a fa innahu yaqta zalika wa yaqulu misla ma yaqulu al mu'azzin sai ka yanke kamar mai kiran sallah لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها min bin mai kiran sallah wata ibada ce tana ta lokaci ta kaitacce kuma zai iya zuwa ya wuce wa hazil la la tafu amma zikirin da kake da sauran abubuwa ba za su wuce ba sai mai kiran sallah shi kuma zai dinga amsa kan shi da kanshi ya ce Allahu akbar Allahu zai amsa kan shi a zuciya wasu malamai suka ce eh ai Allah ta shi ma ya ji aiki suka ce ai kamar liman ne idan ya karanta fatiha ba yana ce amin ba amma wanda suka ce a ba zai amsa ba ai manzo Allah ta idza sami'tumul mu'azzina idza sami'tumun nida'a kaga akwai farki tsakanin mu'azzin ko almunadi wa sami akwai mai kiran sallah ko kuma wanda yake ji da haka mai kiran sallah ba zai ba zai amsa ba akan magana bai rinjaye kamar yadda ibnu rajab ya faɗa cikin kawaid nashi ke mai kiran sallah ba zai amsa amma a kiyasta tashi da da liman ba zai yi daidai ba domin liman nasi ya zo a kai cewa idan ka karanta fatiha kai liman ka ce amin to wannan dangane da abin da ya shafi wannan hadisin kenan sai ce wa an usman bin Abi al aus sai abin da ya shafi nan gane kun ga anan hadisi bai maganar abin da ya shafi ikama ba ikama da aka ce wa za a amsa ikama kiyasi ne ba wani nafsi da ya zo ci abin ikama haka nan an ce as-salatu khairun minan nawmi da sallah asuba suka ce zaka faɗa kwatankwacin abin da ya faɗa kai ma ka ce as-salatu khairun minan nawmi don babu wannan tiri zo na ce as-salatu khairu minan nawm ga abin da zaka bada akwai tarwa da yake cewa illi illi na da yake a salatu khairu minan nawm kace sadaqata wa bararta amma na ruwa bata inganta ba gaskiya imam sanani ya ce wannan istihsan ne min qa'ili wanda ya bada kurin yana ganin haka ya dace ai wa illa fa laysa fihi sunnatun tu'tamad babu wata sunna da za a dogara kai shi eh, shine abinda ya kamata mutum ya banda wannan akwai abubuwa da ake so ka yi bayan bin mai kiran sallah ya zo a riwaya yana da kyau ka ce raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan in ka faɗi wannan za a gafarta maka zunubanka ma'ana in yana gama ya ce la ilaha illallah sai maka ce la ilaha illallah sai ka ce raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islami dinan haka ke ma za ki faɗa in kai wannan za a gabarta mai zanubanka sannan kuma sai kai salati ga annabi sallallahu alaihi sallama. salatul ibrahimiyya kenan in ka gama kuma yace Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا نقول شيني إن كنت in gaba wannan manzo Allah yake shi ya tabbata gare ka shine abin da ya tabbata a cikin hadisi sannan ba laifi kai addu'a bayan ka gama wannan ka biyar da bukatunka dan ya zo hadisin Abdullahi bin Amru wani mutum ce ya Rasulullah innal mu'azzinina yafdulunana ya manzo Allah masu kiran sallah ba sun sun wuce mu sun yi nisa sun bi mu falala sai manzo Allah ce qul kama yaquluna faɗi kamar yadda suke faɗa fa idan hai idan ka gama fasal tu'ta ka roƙa za baka yasa bayan kiran sallah bigiri ne da ake yin addu'a babu laifi yayi wannan hadisi da muka karanta yana cikin sunan na abi dawud da ya littafin imam al-baihaqi da an-nasa'i da imam ahmad da ibnu hibbana duk su rawaito wannan hadisi وعن عثمان بن عبد العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتد بعضعفهم واتخذ مؤذنا لا a على آذانه أجرا أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم أنكر ودغ عثمان ابن أبي العاص الله يقارى مسير ده yace annahu qala ya rasulullah yace ya manzo Allah ij'alni imama qaumi sanya ni limamin mutane na ka nada ni limami na mutane na ce kai ne limamin su waqta ne da ad'afihim amma kai koyi da mai raunin su in ka tashi yin sallah kai koyi da mai raunin su wattakhidh mu'azzinan ka samu mai kiran sallah la ya'khudhu ala azanihi ajran wanda ba karban lada kan kiran sallar shi akhrajahu al-khamsa malama hadisi biyar ne suka fitar da shi wa hasanahu tirmidhi tirmidhi yace hadisi ne hasan wasahu al-hakim imam al-hakim ya inganta shi wannan hadisi na Usman ibn Abi al-As sunan shi abu abdullah usman ibn abil as ibn bishir as-saqafi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama cikin jama'ar saqif shekara ta tara ya musulunta ko suka musulunta daga nan manzo Allah ya nada shugaba a kansu saboda yadda manzo Allah ya ga hankalin shi da kwadayin shi wajen aikin alkhairi da addini a lokacin yana dan shekara 27 sai jana Abubakar da yazo sai zamanin khalifancin sai jana Abubakar sai tabbatar da shi zama gwamna a ta'if haka nan zamanin sayyidina umar sannan daga baya sayyidina umar ya tura shi wani gari da kira oman da bahrain bahrain yankin ne za cikin saudiya ba wa kasar bahrain da ka sani ba sannan ya zauna a garin basara ya rasu a shekara ta hamsin da ɗaya bayan hijira suna cewa yana cikin abinda ba za a manta da shi ba wannan sahabi usman ibn abil as shi ya hana mutanen sayar ridda lokacin da manzo Allah ya bar duniya kabilar ta sakif ta taso za ta da sai ce ya ma a shara sakif ya ku taron sakifawa kuntum akhiran nasu islaman ku ne karshen musulunta ba shekara ta tara suka musulunta manzo Allah ba duniya shekara ta 11 ku ne karshen musulunta fala ta takunu awwalahum irtidada kada kuma ku zama ku ne farkon da za ku fara ridda ku ne karshen musulunta kuma ku fara ridda fiska gaba ɗaya Allah ya taimake fiska janki sai ba su yi ridda ba eh cikin almajiran shi akwai sa'id ibn musayyib da al-hasan al-basri da abul ala da sauran masu riwaya shine shine anan wannan hadisi ya zo da gare shi yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ij'alni imama qaumi sanya ni limamin mutane na shi kenan ya halatta mutum ya nemi shugabanci yace a naɗa ne ke malam a naɗa ni monita ko a naɗa ne a shugaban aji wasu malamai suka ce al'asu shi ne kada mutum ya nemi asali a shari'a musulunci kada ka nemi shugabanci sai a wani yanayi tsokakke yanayin da ya zama na in baka karɓa ba in baka nema ba ka bari aka ba da bai cancanta banna za a yi mai yawa kuma kai ka san hakika ne ka cancanta akan wannan to wasu malamai suka ce ba laifi ta wannan babin ne wanda ya ce haka amma dai gaskiya magana gaskiya asali kada ka nema duk wanda yake bibiyar yanzu tsarin demokradiyya da ake ka kalla hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah ce duk wanda ya nemi shugabanci sai Allah ya bar shi da shi Allah ba zai taimake shi ba in ka kalli yanayin da al'umma suke ciki shine ake ciki duk salaha kana nagarta ka yau ka ne ko kansila ka nema an gurfu kuma ka ci to da wuya ka wani ka gama kankanin sai ka ga an waye gari yadda ya kamata kai din ba a kai ba sai Allah ya baka da wannan to amma yanzu muna kuma cikin wani tsaka mai wuya shi kuma tsarin yanzu ya zuwa ce sai ka nema in baka nema ba za a zafi ka ba za a baka ba a nan ne abin ya zama wannan amma duk da haka dai ya zama na mutum ya karanta neman gwara inda gaske ne mutane su suke ɗaya kamata kai ita cewa mafi yawancin siyasa aka suke wada amma kariya suke eh. mutane na gari eh ah, ba waɗannan waɗannan ba da samu ba ana maganar yan banga unguwa ba ko eh. wannan ne kila sa na ji wani malamin malam ah, yakub musa hassan na katsina sautin sunna wata rana na yi wata lacca katsina ya zo yana bayani yake cewa ku je ku shiga jam'iyya kai ka je ka shiga jam'iyya kaza kai ka je ka shiga kowa zai kai shiga jam'iyya ki ya zamu zauna a iska ta dinga eh, zuwa ta dinga tsayin mana dan takara don mutanen kirki an koma gefe in an zo firamare election zai zama su ne yan jam'iyya su za su to wannan yana cikin kila abin da ya sa ya faɗa matsalolin da yawa tsarin ne da aka yi wato tsari ne mai wahala shi sa in ka kalle ta za ga akwai abubuwa da mutum gaskiya zai samu kan cikin rudani da shi idan aka janye gaba ɗaya akwai matsala eh, in kuma aka shiga gaba ɗaya akwai matsala to kaga dole sai an ana lekawa ana ciza ana hurawa idan mutum ya zo mai da'awa yanzu kamar malaman garin nan ni ba na ba da shawara duk malamin da yake da'awa yana wa'azi yana karantarwa yana limanci kada ku jefa siyasa in kun jefa shi kun tauye shi kun lalata shi in kuna so ku jefa ku samu wanda shi mutumin kirki ne amma ba wannan layin yake ba amma malami yana shiga wani kamar aikin boss ne ni hinta ta kamar mai da'awa mai karantarwa to in ba kuri ya ce maka da shi to da ka je ka shiga to ka ce kanka da, ka za ta tsaya ko da za ka yi da'awar iya tsoko wani tsoko ne za ka yi in banda ma yanzu da aka dan fara samun wannan ma mai a ganin shi ake kan ba musulmi ba ko ko yanzu wani gurin ga dan sanda yana sallah yake ta kallon shi musamman ga ahlus sunna yana sallah sai ta kallon shi kana mamaki saboda kurin tunanin ya ba mutane da irin wannan aiki ne na ba na musulmai ba to da haka irin wanda za a dinga turawa dan asan wanda za a dinga turawa akwai wanda in ka tura shi can ba gabe shi ba ba ya ci da malamin da yake da'awa yana ruwa wa'azi je fita goma da kewayenta da jigawa da ko ina ka zo ka sa ya zama kuma shine ciyaman ka zama zai wazi ba kuma aikin da zai in ma ya aiki iya local government din shi ne zai iya sabani idan yana malamin shi shi na kowa ne to amma dai da haka kowa ba za a kyale don mutanen banza su ta zuwa ba sai dai gwargwado sai a samu kuma waɗanda ake ganin za su yi da taimako da addu'a da da menene a haɗa da haka dai akwai matsaloli cikin tsarin dama tsari ne gaskiya ba na musulunci ba ne akwai siyasa a musulunci amma ba wannan da ake yi ba wannan daban siyasa musulunci daban kurin a musulmai mu a nan ana yin ta ne bisa larura ba yadda za ka yi in ka koma gefe ka zauna zai zama akwai matsala in ka shiga gaba ɗaya da cikinka kuma akwai matsala sai dai ka dinga cizawa kana hurawa har dai a samu mafita Allah madaukakin sarki ya kama da yadda zai zama an samu mafita to ana ce ija'al ne imama a nan wasu malamai suka ce saboda cancanta sai ce a sanya shi ya zama shugaban mutanensa sai manzo Allah ya ce anta imamu ai ya alfuka imaman lahu na sanya ka zama shugaba na su sai maza Allah ce waqtadi bi az'afihim kai koyi da mai raunin su ma'ana ka kula da halin mai rauni wajen yin sallah kada ka zo sallah ka tsawaita dan kai kana jin karfi kun ga mun ci a lokacin na dan shekara 27 in ga dace ka kula da mai rauni akwai tsoho akwai mata akwai yara akwai mara lafiya sai za ka tashi sai ka lura da wannan kada ka tsawaita sai yadda zai zama wannan wasu malamai suna cewa kamar Ibrahim qayyim yana cewa tsawaita sallah da gajarta ta sai ka koma yadda manzo Allah ya tsawaita da yadda ya gajarta akwai yadda manzo Allah yake da gajeru ka karanta sai salatin nabi ko karanta sayyid bukhari dai ya kame manzo Allah yake karanta azhar la'asar magriba isha'i kamar yanzu a magariba akwai lokacin da ya karanta suratul araf kaga ya tsawaita kenan amma Allah sai za ga manzo Allah na karanta sura da jiru haka nan a sallar isha haka nan a sallah da haka wanda ya kamata mutum ya yi in eh, kuma ba za ka iya wannan ba sai ka dubi halayen mutanen ka da yanayin mutane kai musu limanci hatta azumi ba sharadi bane sai mun sauke hatta azumi Kuma muka tashi yin sallah azumi muna iya kallon majoratin da suke yin sallah din menene abin da ya fi sanya su nishadi mu tsawaita sallar ta yadda mutum idan kullum ya zo yana tunanin idan an yi raka abin sai ga sai ya yi hawan feda in an tashi an koma sallar ya zauna sai an yi ruku ya tashi juna saboda tsewar da ake ina kalli wannan sai a sassauta ko ba laifi ma cikin hikima ya zama mu masallatan ba kan shi mun nawa adad idan wancan masallaci yana saukewa a ramadan to mu ko wannan masallaci mu ce to mu ko ba dangan rabi kaga wanda yake rago sai zo nan wanda kuma yake jin wannan sai ya tafi can amma idan muka tafi duk bai ɗaya kila kuma wani yana so yi tsoho ne yana da rauni kuma duk mutum bai ɗaya zai zama wannan da haka ba laifi mun yi amma ba sharafi bane an soke sai in za mu iya a ko muka sauƙe ba laifi ba ne to da haka manzo Allah yake kai koyi da masu raunin su sannan sai manzo Allah yake wattakhiz mu'azzinan ka riki mai kiran sallah allazi la ya'khudhu la ya'khudhu ala azanihi ajran la ya'khudhu ala azanihi ajran wanda baya karban lada kan kiran sallah shi ma'ana ba a biyan shi wannan hadisi nan wani zai ce to ya kenan ya ake ne kenan bai halatta ladan ya zama ana biyan shi ko liman ya zama ana biyan shi to hadisin dai dalili ne na cewa an fi son mai kiran sallah ya zama kyauta yake yi wannan an fi son haka amma malamai na cewa idan akwai bukata kamar shekul islam ibn taimiyya da wasu malamai suka ce idan ladan ya zama bukaci ne talaka ne yana bukatar taimako kuma gashi an hada shi da ladanci wanda zai hana shi sake je nemi na kan shi to ba laifi a dinga biyan shi albashi haka wasu malamai suka faɗa suka ce babu laifi a dinga biyan shi albashi kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya faɗa ya ce idan ya zama fakiri ne wannan wani kauli ne ma daga cikin kaulin mazhabin hanabila suka ce idan ya zama akwai buƙatar a bashi to babu laifi musamman za a ga idan mutum zai zama ladani na salloli guda biyar in dai ba gurin yake sana'a ba to akwai wahala in dai ba gurin yake sana'a ba dama mai sana'a ne a gurin lokaci zai kira ko mai sana'a gurin yana kokari dan zai bar ayyukan sa ne yana kula da lokacin sallah sannan ya kira mu zo mai sallah ba ne an same wani abu an bayar za ga kamar kasashen da musulunci ke da karbi kuma tsarin musulunci ke da karbi a cikin gwamnatocinsu za ga da limamai da ladanai gwamnati tana dan ba su wani abu da za su rage ma'ana hidindimu da suna na rayuwar yau da kullum da haka ake dan babba su wani abu to ba laifi idan an ba ladan amma al'asu shine ne dan Allah in an samu wanda zai dan Allah babu laifi amma in ba a samu babu laifi idan an bashi ibnu kudama yana cewa wala na alamu khilafan fi jawazi fi jawazi akhdhi rizqi ala al ba ba san wani sabani ba wajen mutum ya karbi lada wajen kiran sallah in akwai baitul mali kuma aka sanya masa to babu laifi daga baitul mali ya zama ana bashi da haka wannan abin da manzo Allah ya faɗa nan shine aula shine abin da yafi amma inda bukata to babu laifi mu za ga kasa wata galiban ladanai fi sabilla sai in ba sai dai kuma masallatai ba dan ko masallatan da local government take taimaka za ga abin da ake bayarwa ba wai shi bane yasa suke ladanci dan in shine su da ba za su zauna ba to wannan shine asali amma ba laifi dan an bayar din ba kuma wani abu bane a cikin haka din ina gani na sabibi haza abin da yake daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya zafarta mana Allah ta'ala a'lam sai da sama kenan ko wannan mai zuwa babu karatu tunda